Wani ne rashin hankali ne wannan? Saboda me a kan me? A cikin shika shikar rashin mutunci na, wannan kaɗan ka gani matuƙar zan dinga ganin ka da kai da wata. Inda kin kashe ta kuma fa? Yanzu haka da ka gani a nan gurin ina zaune ina da na sanin rashin kashe ta da bane bane. Kawai saboda baki da hankali baki da tunani baki san meye alaƙa na da yarinya ba. Kowace irin alaƙa ce a ka da ita, na sa almakashi na datse ta. Matuƙar zan dinga ganin ka zan ta in ko haka ne wallahi na biya ni ba zan iya rayuwa take a haka ba zan datse alaka da ke tsakanin na ba zan yi wani wannan rayuwa ba ni ban iya rayuwar akuyanci da rashin hankali ba da kuwa za ka yi kuskuren rabuwa da ni na rantse maka da Allah da sai na raba ka da wannan numfashin da kake shaka bari ka jin gaya maka kai mallaki na ne ni ni kaɗai. waye giya cewar ba za mu rabu ba tara ka haife mu da ke da zaki ce ba za mu rabuwa da ke ba wallahi dole sai mun rabu da ke ce rayuwa ce wannan a duk ranar da ka rabu da ni saboda wata a ranar ne zan kashe ka in kashe ta kabarin ku za a zo a binne ku tu Karima